وأحسن الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد أنقوى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا أشرند حدود وتر رمضان هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم daga makka zuwa madina na da shekara 1446 wanda ya zo daidai da ashirin da hudu ga watan uku a Gregorian kalanda dubu biyu da ashirin da biyar don ci gaba da darasinmu na tafsirin alkur'ani mai girma da muke yi a wannan masallaci mai albarka masallacin alhaji abubakar yaya arabi wanda aka fi sani da masallacin miyarci wanda in jama'ar musulmi ba su manta ba muna nan a cikin wannan sura ta mai albarka suratul ankabuti kuma mun kwana a nambar aya ta ashirin da abu na ta arba'in da biyar. za mu tashi kan lambar aya ta arba'in da 46 alaramma subhanahu wa ta'ala ya ce wala tujadilu ahlal kitabi kar ku jayayya da musayya da tattaunawa ta jayayya da kuma muqabala ko munazara ko mubahala da ahlul kitabi illa billati hiya ahsan sai dai da wacce take mafi kyau da jiya mun yi bayani cewa duk wata munazara da duk wata tattaunawa da za a yi da wani mulhidi ko wani kafiri ko wani zindiki to dole ya ɗauki salo guda biyu zuwa uku salo na farko shine a zaɓi hanya da tafi dacewa kamar yadda Allah ya faɗa illa billati hiya ahsan shine kada tattaunawa ta haifar da rikici ko rigima ko tashin hankali ko wata matsala na biyu dole wanda zai tattauna da shi ya zamto masani ne dangane da addinin musulunci kuma masani ne dangane da addinin da zai tattauna da mai wannan addini in ba yahude ne ko kuma ba nasare imma kuma wanda ya rago ne cikin musulunci ya fake yake cutar da addini kamar irin yan shi'a da sauran waɗanda suke batattu kangararru wasa'ir asnafil mubtadi'a da sauran rassa na yan bid'a gabaki daya to duk wanda zai yi wannan to Allah madaukakin sarki yace lalle lalle dole ya ainihin wato shirya cewa ya yi wannan tattaunawa bisa wannan tsari abu na uku suka ce dole ya zamto wannan tattaunawa da za a yi ta zamto za ta haifar da gane addinin musulunci ne gaskiya maimakon ta ba wa musulunci kunya kar a yadda a yi tattaunawa da za a faɗi warwas a faɗi ƙasa ya zamto wanda zai tattauna da shi bai tattari dalilai da hujjojin da zai kara addinin Allah ba to wannan zai zamanto tasgaro ga addini don haka dole sai an samu wannan malamai wasu daga cikin sun tafi akan cewa wannan aya an soke ta kenan idan an soke ta kenan ta nuna kan cewa za ba za a tattauna da su ba amma magana mafi inganci aya ta muku kama ana aiki da ita gwargwadon yadda ta zo ko gwargwadon yadda tattaunawa ta kama wannan shine magana mafi mafi inganci wanda daga cikin magabata yana cewa abu uku aka umarce mu dangane da waɗanda ba mu ba abu na farko shine su imani da Allah idan suka yi imani da Allah sun kubuta fa in aslamu faqad hitadaw idan sun musulunta to shi kenan sun shirya kuma sun kubuta daga duk wani da zai biyo daga gurmu abu na biyu in sun ki musulunta shine tattaunawa da su domin kure su akan addinin su cewa abin da suke kai ba daidai bane wannan shine abu na uku na biyu da aka umarce mu abu na uku idan an kure su sun yarda cewa akan ƙarya suke amma suka isu musulunta shikenan sai a zauna da su sai kuma a ainihin wato su ba da jizya na fata an fahimta su ba da jizya saboda sun yarda su zauna da musulmi kuma sun yarda addinin su ƙarya ne amma ba za su yi addinin mu ba to la ikraha fi dini ba za a tilasta su ba amma za su ba da ainihin wato jizya abu na hudu shine in sun ce ba za su yi musulunci ba kuma an tattauna da su an kure su kuma sannan sun ce ba za su ba da jizya ba to abin da zai biyo baya shine yaki kawai ina fata an fahimta kenan sai a yaƙe su domin musulunci dole sai ya ɗauki ɗaya cikin waɗannan abubuwan guda hudu wannan ita ne ka'idar to amma wani zai tambaya cewa me yasa mu yanzu ba sa ba da jizyar kuma wasu su da yawa sun yadda ba akan addinin gaskiya suke ba amma kuma ana zaune da su babu yaki to sai mu tuna da maganganun da muka yi a cikin suratul mumtahina in ba ku manta ba gangane da kafiran amana da suka yarda su zauna da mu lafiya ba tare da sun cutar da mu ko sun haɗa kai da mu ko abin nan da wasu a cutar da mu ba ina fata an gane to wannan ka'idar ita ne ta zaunar da mu da su ba tare da yaƙi ko faɗa ko kuma fito na fito tsakaninmu da su ba ina fata an gane wannan shine a takaice dan haka dai Allah ya ce wala tujadilu ahlul kitabi kar ku jayayya da ahlul kitabi illa billati hiya ahsan sai dai da wacce take mafi kyawu abinda zai haifar da alheri illa allazina zalamu minhum sai dai waɗanda suke zalunci kansu daga cikin su ma'ana suka kisi abin da ya dace kuma aka tattauna da su kuma suka fito da fitina to nan kan dole a ɗauki mataki a kansu wa qulu ku ce musu amanna billazi unzila ilaina mu mun yi imani da abin da aka saukar mana shine littafin Allah alqur'ani wa unzila ilaikum kuma mun yi imani ma da abin da aka saukar muku wato inzila da attaura da aka saukar wa da ainihin wato annabi Musa da annabi Isa mun yi imani da su lokacin da aka saukar wa annabi Musa a lokacin da aka saukar wa annabi Isa a lokacin da shari'ar annabi Musa a lokacin da shari'ar annabi Isa take existing take take take gudana ina fata an gane amma yanzu bayan annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama ya zo to yayin annabi Musa da annabi Isa ya kare dan haka mun dai yarda an taɓa saukewa al'ummar yahudawa wani annabi mai suna annabi musa kuma mun yi imani da shi suka ce rasulu bima unzila ilaihi annabi ko manzo yayi imani da abin da aka saukar masa Amanan rasulu bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minun haka su ma sun yi imani da abin da aka saukar musu aka saukar wa manzon su na fata an fahimta kullun amana billahi wa mala'ikatihi wa kutubihi wa rusuli kowanne daga cikin annabin da shi mabiyan annabin sun yi imani da Allah sun yi imani da manzanninsa da zatafansa kullum amana billahi wa mala'ikati sun yi imani da mala'ikunsa sun yi imani da manzanninsa sun yi imani da zatafan da aka saukar wa manzannin ina fata an gane la nufarriqu baina ahadin min rusul ba ma bambancewa tsakanin annabi Musa da annabi Muhammad duk annabawan Allah ne gaba daya dukkan manzannin Allah ne gaba daya kawai mu abin da muka ce shine shari'ar wanda take ci ake yayinta ita ce shari'ar annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam amma annabi musa annabin allah ne manzon allah ne to wannan shi dan haka ku sai kun yi imani da ainihin wato abin da aka sauke muku shine na alqur'ani wa ma unzila ilaikum da kuma abin da aka sauke muku ku yahudu ko kuma ku nasara wa ilahuna wa ilahukum wahidun da allahnmu da allahnku duka kwaya ɗaya ne ba ku da wani Allah Isa ba ku da wani Allah Uzairu ku Yahudawa ba ku da wani Allah Uzairu haka ku Nasara ba ku da wani Allah mai suna Isa ko kuma Maryam ina fata an gane wa ilahuna wa ilahukum wahidun wa nahnu lahu kuma mu dinnan gare shi muslimuna masu miƙa wuya ne kuma masu musulunta ne masu yarda ne da ainihin wato a wannan to wannan shine don haka ainihin wato mun yi imani da wannan na mu ji alarar sai Allah ya ce subhanahu wa ta'ala ya ce wa kazalika an zanna ilaikal kitaba to haka nan kuma muka saukar maka da littafi kai annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam fallabina atainahumul kitaba waɗanda muka bawa wannan littafi da haddarsa da fahimtar abin da ke cikinsa da tadabburin ayoyinsa yu'minuna bihi suna imani da shi sun yi imani da shi duk wanda ya karanta qur'ani ya yarda ya yi imani da ƙur'anin kuma abin da ke cikin ƙur'anin ya tabbata bisa ga abin da ya gani na abin da ya shafi mu'ujizar ƙur'ani to wannan bahi da buƙatar sai ka sake mar wani bayani ya yi imani da alqur'ani ina fata an fahimci magana don haka Allah maɗaukacin sarki ya saka waɗannan ayoyi a zukatan waɗanda suka haddace shi a matsayin wato abin rayuwa gaba ɗaya duniyarsu da lahirarsu ba su da matsala tattare da alƙur'ani an gane magana da kyau ko yasa ubangiji subhanahu wata'ala yace allazina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawatihi Mm. Allah subhanahu wa ta'ala ya ce na atainahumul kitaba lalle waɗanda muka ba su littafi suka haddace suka fahimta suka ɗauki ma'anarsa suke aiki da ita yatlunahu haqqa tilawatihi suna karanta shi haƙiƙanin karanta shi yadda ya dace Allah ya ce ulaika na bihi waɗannan su ne haƙiƙanin waɗanda suka yi imani da shi saboda saboda sun karanta sun gani sun gani a aikace sun gani a rubuce mu'jizozin qur'ani ba su ɓuya gabarin su ba ina fata an gane to shine Allah madaukakin sarki yace ulaika yu'minuna bihi su waɗannan suka yi imani da shi sai Allah yace wa min wa min haula'i man yu'minu bihi daga cikin waɗannan kafiran quraishawan ma akwai wanda suka yi imani da shi wato su sahabbai dama na musamman ne su daga zuwan annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam suka rungume shi wasu tun suna karana irin su sayyidina ali Allah madaukakin sarki ya kara musu aminci da yarda suka rungume manzon Allah irin suna na Khadija tun safiyar farko da zuwan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta yi imani da shi ta yarda da shi irin su na Abubakar da irin su na Umar da sauran manya-manyan sahabbai irin su Sa'ad dan Abi Waqqas duka suka rungume annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama suka yi imani da shi to wasu kuma sanda aka yi ta maya, sanda suka ga mu'ujizar qur'ani suka ga mu'ujizar annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam ka je ka karanta wani littafi mai suna mi'atu mu'ujiza wa mu'ujizatun min mu'ujizatir rasul mu'ujizozi ɗari daga cikin mu'ujizozin manzan Allah sallallahu alaihi wasallama wanda wasu sanda suka kalubalanci manzan Allah da wasu abubuwa cewa in dai daga tafi annabi ne to yayi musu wannan abin kafin su yi imani kuma yayi musu kuma suka yi imani da shi yasa Abdullahi dan Abbas yace waɗanda za su zo daga bayan mu za su yi imani da wannan littafi da wannan qur'ani da wannan manzo akwai wata daraja da za su samu wanda Musa bai wa musame ta ba sai domin su karantawa za su yi a bango kawai su ji sun gamsu sun yi imani ba tare da neman sai an kawo musu wata aya ko wani dalili ko wata hujja ba iya karatun qur'anin ya gamsar da su cewa wannan littafin ba daga gurin kowa yake ba in ba daga gurin Allah ba yace amma Musa habbai sanda wasu suka kalubalanta annabin ya zo musu da abin da ya saba wa al'adar mutane ya saba hatta tsafin ma ya fi karfin tsafin ga abin sannan suka ji sun yarda sun yi imani ya ce don haka su waɗannan da za su zo daga baya suna da wani kalar imani da Allah da manzan Allah wani irin siffa da musa habbai ma kanmu ba mu samu irinta ba ina fata an gane mutane yace domin wannan shine asalin haƙiƙanin imani wanda baka tuhumi kowa ba akan abin da aka sauke maka kai imani kawai yace amma Musa bai duk da mun yi imani amma wasu musallan suka kalubalanta annabin sannan suka yadda da cewa shine manzon Allah ina fata an fahimci magana shine ubangiji madaukakin sarki yace wa min haula'i daga cikin waɗannan mutanen Qurayshawa waɗannan kafiran Qurayshawan man yu'minu bihi akwai wanda su ma sun dawo sun imani da shi yasa a wani guri yace kul in kana min indillahi wa kafartum bihi wa shahida Allah subhanahu wata'ala yace qul ara'aykum in kana min indillah ku bani labari mana idan da gaske wannan qur'anin daga gurin Allah yake kuma dama daga gurin Allah yake wa kafartum bihi ko kuma kuka kafirce wa wannan littafin kuka kafirce wa wannan manzon kuka kafirce wa wannan addini Allah ya ce wa shahida shahidun min bani isra'ila ala mithlihi fa amana wastakbartum sai ga wanda daga cikin banu isra'il aka ce shine Abdullahi dan Salam ko abdullahi dan salam ba yahude ne malam ya zo ya ji wa'azin annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam ya ji karatu malam ya ji ayoyi ya ji maganganun da sun sabawa irin abin da ya sani a yahudanci sun sabawa irin abin da ya sani na al'ada sun sabawa abin da ya sani na jahiliya nan da nan sai ya tsallan baɗake ya faɗa cikin addinin musulunci to bayan da ya musulunci sai ya ce manzon Allah ya ce bari nuna maka halin mutanenmu yake suwa kenan ya ce yahudawa yace me ya faru yace abinda za a yi ya rasulullahi zan ce musu ka kira su ka ce musu idan me za ku ce idan abdullahi dan salam aka ce ya musulunta ka ji me za su ce bayan sun gama jawabi kuma zan fito in bayyana musulunci na nan ma kuma ka ji me za su ce yace to shikenan annabi sallallahu alaihi wasallam ya sa aka kira manya manyan yahudawan garin madina suka taru da su da manya manyan kafirai na quraishawa sai ce me za ku ce game da abdullahi dan sala suka ce ai bawan Allah ne wannan mutumin in kana neman mutumin kirki wanda ya rike addinin mu na yahudanci sau da kafa bawan Allah dan arziki irin albarka in ka samu wannan ai ka gama sai maza Allah ya ce to me za ku ce yanzu da a ce zai musulunta ha sha Allah ha sha Allah ha sha Allah min zalik a Allah mai tsarga tare da noman wake ai ba yadda za a yi Abdulsalam ya musulunta habba mutumin da ya rike addinin yahudanci gam kuma a ce ya bari ai ba zai yiwu ba ashe abdullahi dan salam yana bayan kyaure kawai sai ya fito sai ya ce ashhadu an la ilaha illallah wa annaka rasulullah sai suka ce ai wannan da kake gani sinan ne ne dama manzo Allah kana neman la'anan nan bawa in ka samu wannan kana neman tambadadde lalatacce dama abin da muka faɗa akan ai ada ne yanzu ai ya lalace <laughs> na fata an fahimci magana to shine Allah ya ce qul ka sai musu ara'aytum in kana min indillah me kuke ku ban labari mana me kuke gani in har qur'anin nan in har musuluncin nan abu ne daga gurin Allah ba kirkiro shi akai ba wa kafartum bihi ku kuma ya kuwa kafirce masa sai Allah ya ce to wa shahida shahidun min bani isra'ila ala mithlihi fa amana wastakbartu to ga wani wanda ya shaida haka ya tabbatar da addinin musulunci ya yarda da shi yayi imani ku kuma sai kuka kafirce wa Allah inna Allah la yahdi al-qawma adh-dhalimin lalle Allah baya gidan da mutane wanda suke azzalumai an gani. zai ne yace wa min haula man yu'minu bihi daga cikin waɗannan kafiran ma akwai wanda sun yi imani da shi Allah ya ce wa ma yajhadu bi ayatina illa al-kafiruna ba wanda suke jayayya da musu da ayoyinmu in ba kafirai ba wanda suka watsar da Allah Allah madaukakin sarki yace wa ma kunta tatlu min qablihi min kitabi baka kasance kana karanta wani littafi ba kafin sauke maka alqur'ani wala takhuttuhu bi yaminika ko ba kasance kana rubuta shi da hannunka na dama ba idan lartabal mubtiluna ballantana mabarnata su shakka akan cewa kai ne ka kirkiro shi ina fata an fahimta wannan aya tana daga cikin ayoyi da suke da wasu hukunce hukunce da wasu maganganu akai na farko wannan ya nuna da gaske ne annabi Muhammadu baya rubutu baya karatu an gane magana da kyau ko domin Allah da kansa anan ya ce wa makunta kunta tatlu min qablihi min kitabin kafin sauke maka alqur'ani baka taɓa karanta wani littafi ba wala ta hutuhu bi yaminika kuma baka taba rubuta shi da hannunka na dama ba ina fata an gane sai wannan ya nuna annabi baya karatu kafin zuwan alqur'ani baya rubutu kafin zuwan alqur'ani ina fata an gane menene hikimar haka a ce wanda aka saukarwa annabta da manzanci bai karatu kuma baya rubutu suka ce inda a ce annabi ya iya karatu ko ya iya rubutu kafin zuwan qur'ani to abu ne mai sauƙi idan ya zo da qur'ani a sai kirkiro shi yayi ina fata an gane to amma su kafiran makka da quraishawa sun sani sani na hakika tun da suke da annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam ba su taba ganin a gaban wani malami yana karatu ba shi annabi bai da malami malamin sa shine Allah na fata an fahimci magana ta yadda inda a ce akwai wani malami da ke zuwa gaban sai lankwasa kafa ya ɗauki karatu yau sai ya zo ya ce ku zo ga wani littafi an sauke mun sai a ce wanka malamin ne ya bashi haka ne ko ba haka ba to amma da ya zama ba wani malami da ya koyar da shi ba wani malami da ya zauna a gaban sai karatu to wannan ta sa ba yadda za a yi ya zo da wani abu a ce wani ne ya bashi an gane magana da ke ko yasa kama shi da suka yi a cikin suratul furqan wa qalu asatirul awwalin naktatabaha Allah ce wa ƙalu suka ce a fatirul awwali na tatsuniyoyin mutanen farko ne ya zo yake shifta mana yake rubuta mana yake cewa alƙur'ani ne Allah ne ya turo shi فهي تملى عليه بكرة ita ce ake masa shiftaska ana masa dictating dinta yana rubutawa safiya da maraiki ina fata an fahimta to maganar gaskiya wannan magana su da kansu san ba haka ba ne. Allah madaukakin sarki ce wa laqad na'lamu annahum yaquluna wallahi mun sani su kafirai suna cewa inna ma yu'allimuhu bashar wanda ke karantar da shi dan adam ne kamar su Allah ya ce lisanul ladhi yulhiduna ilayhi ko a'jamiyun harshen da suke faɗin wannan magana suna karkatar da ita wannan ba harshe ne wa haza lisanun arabiyyun mubin ko wannan kuma harshe ne balarabe mai bayani ma'ana wannan da suke jingina shi cewa shi ya karantar da shi ai ba Adaman harshe ne tun da ɗan adam ne ina fata an gane wa haza lisanun arabiyyun mubin wannan kuma harshen da ake magana da shi na alqur'ani na larabci ne bayyananne wanda ke bayani yake fito da maganar karara kuma yake da hikima yake da balaga yake da zalaka yake da azanci a cikinsa irin hikima da irin balaga da irin azancin da ba za ka taɓa samu a wajensa ba na fata an fahimci magana ba yadda za a yi ka samu wannan azancin da wannan balagar da wannan zaurancen da wannan karin maganar da wannan fahimta mai ƙwari mai ƙarfi wanda an gagara a ainihin wato ƙalubalance ta ba za ka taɓa samunta a wajen alƙur'ani ba wallahi don haka annabi sallallahu alaihi wasallam ba wani dan adam da ya karantar da shi don haka da suka dawo suka gane cewa domin malamai suka ce yana daga cikin abin da ya kamata mu gane abubuwa kusan guda uku Allah ya tsare annabi Muhammadu saboda a bawa addinin kariya kar a jingina shi zuwa ga cewa daga gurin wani yake na farko manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bai da malami in ba Allah ba sai mala'ika Jibrilu ذو مرة فاستوى Allah ya ce allamahu shadidul quwa wanda ya karantar da shi mai tsananin karfi ne shine mala'ika jibrilu shi muka turo da qur'ani yazo ya sauke masa har ma yake cewa inna sadulqi alayka qawlan sayyida inna lalle musu Allah sanulqi alaika wallahi za mu sauke maka kaulan magana saƙilan mai nauyi ina fata an fahimta mm. Mm. Mm. la tuharrik bihi lisanaka lita'jala bihi karka motsa harshenka da gaggawar safar qur'ani daga bakin mala'ika jibrilu inna alaina jam'ahu wa qur'anahu tattara shi a kirjinka da karantar da kai wannan aikin mu ne inji Allah fa idza qara'nahu fattabi qur'anahu lokacin da muke karanta ma ka bi karatun kawai thumma inna alaina bayanahu fassara da tafsirin sa kuma wannan a gurin mu yake mu za mu yi ma bayanin fassara da ma'anonin ayoyin saboda haka shi manzon Allah da Qur'ani da tafsiri da balaga da tajwidi da komai aka sauke masa alqur'ani rana ɗaya Allah madaukakin sarki ya sanar da shi Qur'anin kuma ya sanar da shi abin nan da haka malamai suka ce Allah ya kare annabi daga abubuwa guda uku saboda a kare addini abu na farko bai da malami kamar yadda muka faɗa wannan kuma yanzu ni in ce ban da malami wannan tawaya ce a gare ni alaran ya ce bai da malami tawaya ce a gare shi amma annabin Allah ya ce bai da wanda ya koyar da shi kamala ce a gurinsa ina fata an fahimci magana saboda wannan ya nuna abin daga gurin wa yake kenan daga gurin Allah ba wanda ya koya masa don haka shi manzon Allah malamin sa shine Allah wanda aka turo da sakon shine Jibrilu an gane magana da ke ko abu na biyu manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bai iya rubutu ba Allah maɗaukacin sarki ya bayyana mana kan cewa huwa lazi ba hasa fil ummiyina rasula shi ya turo wato manzo cikin ummiyai abinda ake nufi da al'ummi shine wanda bai iya rubutu bai iya karatu ba da haka abu na biyu shine annabi baya rubutu dama kuma bai da malamin da ya koya mar karatu abu na uku da Allah ya kare wannan addinin da shi shine manzon Allah bai taba fita daga makkatul mukarrama ba na fata an gane wannan magana tana da matukar muhimmanci domin akwai wata kissa da ake bayarwa cewa annabi an taɓa yin tafiya da shi zuwa ƙasar sham ko zuwa ƙasar abin nan sham har ma ya haɗu da wani wani wani malamin yahudawa yake cewa ya zauna a gindin wata bishiya su sun zauna a nan ya zauna a gindin wata bishiya bishiyar da ba ta da ganye sai ta ganye na fata an gane har wani daga cikin malaman yahudawa ya ganye ce wancan ai shine annabin ƙarshen zamani ina fata kun fahimta to wannan kissar malamai sun tabbatar da cewa maganar gaskiya ba ta inganta ba domin in dai ta inganta to ai kafirai suna da wani dalili da za su fake da shi cewa ai annabi yana yin yawo kasa kasa gari gari don haka akwai yiwuwar ya je wani gari ne wani malami ya koyar da shi wannan addini da ban gane ko kun fahimta ba so don haka magana mafi inganci malamai suka ce wannan kissar ba ta inganta ba annabi tun da yake yana nan a garin makkatul mukarrama har zuwa lokacin da Allah madaukakin sarki ya turo shi shi yasa lokacin da aka zo maganar isra'i da Mi'iraji, da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama sun san bai taba zuwa ko ina ba yana nan tare da su a garin makka da ya ce musu ya je isra'i da Mi'iraji sai suka ce gaya mana menene akan hanya daga nan har zuwa isra'i da Mi'iraji? yana zaune kawai sai Allah ya marka shi sai aka bude masa tun daga garin makkatul mukarrama har zuwa baitul maqdis yana kallon komai yace daidai guri kaza ka kace kilomita kaza akwai bishiya kaza a gefen hanya idan ka wuce kai gaba kaza akwai ginin kaza a guri in kai gaba kaza akwai kaza a cikin masallacin kofa mai siffa kaza mai zare kaza tana kallon kudu kofa mai kaza da kaza yana kallon yamma windo mai kama da kaza da kaza yana sama yana kasa yana kaza duk ya musu bayani kuma sun san bai taba takawa ya je gurin ba to ya aka yi ya san wannan kuma a lokacin kafin ka je baitul maqdis daga makkatul mukarrama tafiyar kwanaki ne jama'a ba kwana ɗaya ba ba biyu ba uku ba hudu ba biyar ba kuma jiya sun kwana da hi yau ya wayi gari ya ce musu ya je Mm. Allah ce subhanallazi asra bi abdihi tsarki ya tabbata ga wanda ya tafiyar da bawansa lailan da daddare min al-masjid harami daga masallacin harami malamai suka ce wannan ya nuna dukkan makka harami ne gaba daya ai domin da ba daga masallacin ka'aba aka dauki manzon Allah ba. daga gidansa aka dauke shi amma kuma da Allah ya tashi sai ce min al-masjid harami kaga wannan ya nuna al-makkah kulluha haram gaba daya makka haramun ce harami wato bai halatta ka je ka aikata wani abu na barna ko na fada ko na yaƙi ko na fito na fito ko na ta'addanci a cikin ƙwaryar garin makka ba wai a iyaka ba kawai ba na fata an gane min al-masjid al-harami ila al-masjid al-aqsa zuwa masallacin qudus alladhi barakna hawlahu Allah ya ce wanda muka yi albarka a gefansa a kewayensa gaba ɗaya mun yi albarka linuriyahu min ayatina Allah ta dan mu nuna masa ayoyinmu innahu huwa samiul basir lalle Allah mai ji ne kuma albasiru mai gani ne saboda haka dai wannan aya ta nuna mana annabi sallallahu alaihi wasallama baya rubutu baya karatu amma kuma gashi ya gagari malaman duniya gaba ɗaya wannan sai ya nuna cewa abin daga gurin Allah ne ba daga gurinsa bane ina fata an gane kuma wannan sai ya nuna cewa inda a ce an samu annabi yana rubutu ko yana karatu kafin zuwan qur'ani to daga ya zo da qur'ani sai a ce ƙarya ne dama malami ne ƙwararre gwani don haka yanzu ya zo ne da wani abu a cikin malantarsa yana so ya kawo da hankalin mutane ya ce musu shi annabin Allah ne na fata an gane magana to wannan kawai shi ne a takaici. don haka Allah maɗaukacin sarki ce wa ma ta tatlu min qablihi min kitabin ba kasance kana karanta wani littafi ba kafin soke maka alƙur'ani wala ta khutuhu bi yaminika kuma baka rubuta shi da hannunka na dama to ku duba wata magana wala ta khutuhu sai Allah yace bi yaminika baka kasance kana rubuta littafi da hannunka na dama ba wannan ayar tana daga cikin ayoyi kusan guda biyu ko guda uku da gwamnatin Saudiya ta dinzinawa karkashin Fahad sarki Fahad Allah ya masa rahama ya gafarta masa ta jinjina wa malam abubakar mahamud gumi a rubutunsa na tafsiri da ya yi na raddul azhani ila ma'anil qur'ani domin da malam abubakar mahamud gumi zo wannan ayar duk malaman tafsirin duniya idan su Allah bai nuna musu wani hukunci ba anan amma malam sai Allah ya nuna masa shine da ya zo sai ya ce wannan ya nuna idan mutum zai yi rubutu to ya rubutu da hannun dama sai dai idan bai iya ba ya kokarin koya idan bai iya koya ba to shikenan yana aikata a babin larura amma makaruhi ne yi ringa rubutu da hannun menene hannun hagu Ya ce domin Allah da ya tashi sai ya indiketin hannun da da annabu zai yi rubutu da da shi zai yi ne hannun menene hannun dama ne ce wala ta khutuhu bi yaminika baka kasance kana rubuta shi da hannunka na dama ba da haka masu rubutu da hannun hagu idan tsabar gaye ne to kaji malam gumi Allah ya masa rahama ya hada mu da shi a aljanna ya tabbatar da cewa makaruhi ne domin Allah ya ambata inda annabi zai yi rubutu to da hannun na ba zai da haka bai kamata kai rubutu da hannun hagu ba to amma idan baka iya bane kamar yadda muka faɗa ko kuma kai ba hago ne ko wani a makabancin haka to shikenan sai kai kokarin koya kamar yadda ka koyi tun abinci da hannun dama ka dawo asalin musulmi ne si da hannun dama to sai ka dawo asalin musulmi ma a rubutu ka koya da hannun menene da hannun dama musamman idan zaka rubutun abin da ya shafi qur'ani ko rubutun abin da ya shafi wasu ayoyi ko kuma su hadisai na annabi sallallahu alaihi wa sallama to wannan yana daga ciki to gwamnatin saudiya da ta kalli wannan abu ta laluba ta ga ba wanda ya rigayi malam a bisa wannan tafsirin sai shi ya gano wannan hukuncin sai ta sara mishi daga cikin guraren da malam yayi magana da ta burge su a cikin tafsirin sa yasa suka kira shi har suka bashi awot shine fadin Allah subhanahu wata'ala wa laqad khalaqna fawqakum sab'a tara'iq Allah ya ce wa laqad khalaqna fawqakum sab'a tara'iq Hakika mun halitti ƙofofi ko hanyoyi guda bakwai a sama da ku duk malamin tafsiri idan ya zo mafi yawanci ko ma ce duka in suka zo sai su ce ƙofofin sama ake magana na fata an fahimci magana ƙofofin sama ake magana don haka ya ce sama ta ɗaya da sama ta biyu har zuwa sama ta bakwai ita ce saba a tsara'ika da Allah ke magana a gurin to amma shi ko malam gumi da ya zo sai ta a ƙofofin nan ba a sama suke ba aka ta ina suke aka rama kallahu yace kofofin suna nan a jikinmu yace ƙofa ta farko ita ce kofar idanu ɗaya ƙofar hanci biyu ƙofar baki uku ƙofar kunne hudu ƙofar azzakari biyar kofar dubura shida wane ne na bakwai kofar nono ita waɗannan su ne ko ba kofa a nono akwai kofa ba sanan ka sha nono baka girma na fata an fahimta an gane maganar da ke ko to saboda <laughs> gaskiya ne alarar ma sai a tuna masa in ya manta ko na fata an gane so saboda haka waɗannan su ne kofofi guda bakwai da Allah ke magana a kansu, sai aka tambayi malam aka ce me yasa ka faɗi wannan maganar sai ce dilalatul iqtirani zaka duba فتبارك الله ayar da ta zo kafin nan waɗannan ayoyin da alaran ma ya zo ai suna magana ne akan halittar ɗan adam ko to da Allah ya gama maganar yadda ya halitti ɗan adam sai kuma ya sake cewa walƙadi halakana fauka kum saba a tsara'ika kuma mun halitti ƙofofi guda bakwai a sama da ku ina fata an fahimci magana to kaga wannan sai ya nuna waɗannan ƙofofin a jikin wa suke saboda maganar da aka gama yanzu yanzu ta gama magana ne akan halittar waye akan halittar dan adam to da irin wannan tabaran malamin suke gane hukunce hukunce sai aka sake tambayar sa aka ce to an ce fauqakum a sama da ku waɗannan kofofi kuma a jikin mutum suke ya za ka kare kanka sai ce eh ai daga cinyoyinka zuwa samanka wannan kofofin suke daga cinyoyinka zuwa ƙasa ba kofa ko ɗaya a jikinka kaga kenan a fauka kuma a sama da kai aka yi waɗannan kofofin ina fata an fahimci magana ƙarfe dai gwamnatin saudiya tana daga cikin gurin da ta lura da su a tafsirin malam gumi ta yi rekomendin ɗinsa ta yi assessment ɗinsa ta ba a out Allah ya dukan shi da rahama Allah ya haɗa mu da ke a jannatul firdaus an gane magana da kyau ko saboda haka wannan shine dan haka Allah madaukakin sarki ya ce wa ma kunta tatlu min qablihi min kitabin baka kasance kana karanta wani littafi ba kafin sauta alqur'ani wala ta takhutuhu bi yaminika kuma baka kasance kana rubuta shi da hannunka na dama ba idan lartabal mubtiluna ballantana mabarnata su shakka akan sa cewa ba daga wurin Allah yake ba Allah ya ce bal huwa ayatun bayyinatun fi suduril ladina utul ilma bal a'a huwa shi alqur'ani ayatun ayoyi ne bayyinatun wanda muka yi bayanin su filla filla na fata an fahimci magana an gane magana da kyau ko bal huwa ayatun bayyinatun ayoyi ne wanda muka bayanin su dalla dalla filla filla fi sudurin ladina utul ilma a cikin kirazan wanda muka bawa ilimin sa Allah ka ba mu haddan alqur'ani ka ƙara zaunar da shi a cikin zukatanmu Allahumma ja'al alqur'ana rabi'a qulubina wa nura sudurina wa jala'a ahzanina Allah ka sa qur'ani ya zama mai ceton mu a ranar tashin alkiyama wa ma hadu bi ayatina illa zalimuna Allah ya ce ba masu jayayya da fito na fito da ayoyinmu in ba azzaliman mutane ba wanda suka zalunci kansu suka kangare wa Allah suka bauɗe wa tafarkin manzon Allah su kaɗai ne idan an ja aya ba ta musu tasiri ba sa kula da ita ba sa tadabburi da ita ba sa hangen rahama idan rahama aka ambata ba sa hangen azaba idan aka ambata azaba shi yasa Allah madaukakin sarki ya umarnin cewa idan ana ta karanta alkur'ani kowa ya shiru ya nutsu Allah ce wa’i za ku al’ur’anu idan ana karanta alqur'anu alqur'ani fa menene fastami'u ulahu Allah ce ku saurara masa wa ansitu kuma kowa ya shiru ya kasa kunne maganar da ake yanzu ba magana ce irin taka da tawa da tasa da tasu ba magana ce ta Allah kuma ita maganar Allah ba a fahimta ta sai an nutsu in dai kana cikin hayaniya da kaura ba za ka gane maganar Allah ba mara. dole sai ka nutsu kuma kana yi kana addu'a cewa Allah ka ganar da mu wannan ainihin wato littafi naka da waɗannan maganganu naka to sai kaga Allah ya ganar da kai sai kaga ka zama sai daga cikin waɗanda suka fahimta Alkur'ani. wa an sito ku yi shiru Allah ya ce la'allakum turhamuna idan kuka yi haka za ku samu babban rabo Allah ramma sai Allah ya ce mu je gaba Mm. subhanahu wa ta'ala ya ce wa ƙalu kafirai suka ce laula unzila alaihi ayatun min rabbihi me yasa Allah ba zai saukar masa da ayoyi daga gurinsa ba abinda suke nufi da ayoyi shine azaba Allah ya turo da azabar mana Allah ya turo da bala'i Allah ya turo da tashin hankalin mana da yake cewa in ba mai imani ba zai turo da ayoyi qul ka ce musu innamal ayatu indallahi ai ayoyi na azaba a hannun Allah suke ba a hannu na suke ba ballantana ni in sauko muku da su ina fata an fahimta wa inna ma ana nadhirun sani dai ni ne gargadi ne mubinun mai bayani dalla dalla akan abin da Allah madaukakin sarki ya turo ni ina fata an fahimta saboda haka wannan suna nufi ne ba wai ayata a ce su yi imani ko ai wannan kan an sauke musu qur'ani ya zo ya bayani amma a nan suna nufin a sako musu da ayoyi na azaba tun da an ce in ba su yi imani ba Allah zai iya yi musu azaba zai iya yi sako musu da wuta zai iya yi sako musu da wani narko na azaba to a sako da azabar mana wannan kafiran zamanin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam suke faɗa manzon Allah wannan magana ina fata an fahimta shi yasa a wani guri suka ce laula unzila alaina malaikatu aw nara rabbana Allah subhanahu wa ta'ala yace suka ce wa qalu laula unzila alaina almalaikatu aw nara rabbana suka ce me yasa idan da gaske ne ba za a turo mala'ika ya zo ya mana wa'azi ba ya za a turo mana irin ka mutum dan uwanmu mu a ce kai ne za ka mana wa'azi ai sai a turo wanda ko yanayin halitta sa mun kalla da gudu za mu yadda to shi kuma Allah baya so yayi haka dan dole domin inda Allah ya ga dama dan dole a shiga addini ai dole za a shiga akwai abin da Allah zai turo wallahi dolan kama ka shiga billahi lillahi to amma ya barka ne da tunaninka da hankalinka ka gane shi abin bauta ne na gaskiya ka bauta masa in kuma ka ka gane to ka je ku gamu shine kawai jarabawa ce Allah ya bar mu ne haka ba tare da turo mana abin da zai filin samu ba dan ya zamanto a jaraba mu a ga me zurfin hankali da ilimin da Allah ya bamu Allah ya ce inna hadainahu sabila mun hiryar da shi zuwa ga tafarki gaba daya in ma shakiran ko dai yayi imani yayi hakuri ya gode wa Allah yayi musulunci wa in ma kafuran in ma kuma ya butulce wa Allah ya watsar da Allah na fata an fahimci magana saboda haka suka ce laula unzila alaina mala'ikatu me yasa ba za a soke mana mala'iku ba aw nara rabbana ko kuma ma ubangijin da kansa ya zo mu ganshi kaji kafirci wa'ana ko dai mala'ika ya zo shi ne karami idan shi ko ba zai zo ba ta to Allah ma kansa gaba ɗaya subhanallah Allah ya ce laqad istakbaru fi anfusihim haqiqa sun yi girman kai a karan kawunan su wa atau utuwan kabira sun yi taurin kai taurin kai mai munin bala'i Allah ya ce yawma yarawna al-mala'ikata wallahi ranar da suka ga mala'iku fa la bushra yawma idhil lil mujrimina babu al-bushra a wannan ranar da mujrimai wa na hijiran mahajura za su dinga cewa ina ma mu kaura mu bar duniyan nan gaba ɗaya saboda bala'in da suka fuskanta na fata an gani to wannan shine dan haka kafirai suna da bakakin maganganu shi yasa ana so kai musulmi ya zamanto bakin ka yana da linzami dangane da ubangiji saboda in ka ɗauki irin wannan maganganun kana faɗin su za a ga wasu mutane malam Allah ya jarrabe su da rashin kunya hatta ga Allah ko hira ake da su sai ga suna yanko magana mai bala'in wato tashin hankali a cikin tashe su yarfota sai ga ana musu dariya ana tantsa da dariya ana cewa wala fa ba kyau fa sabo ne fa wannan abin shi kuma yana kirkire dariya yana ƙara yanko magana yana faɗa ta sabo bari in ba ku wani misali wani ne muna magana da shi sai faɗi wata magana sai na tashi na bargunin ashe wasu sun gane cewa tashi ne na bargunin sai daga ba wani daga cikin su ya kira ni sai yake ce mun ya aka yi muka ga malam ka tafi sai nace a'a irin maganar da wane yake faɗa to kwaran kwaɗa za ta zubo a gurin nace na rantse da Allah za a iya yin kwaran kwaɗa ni ina ga ba zan faɗi magana ba dan maganar bala'i sabo ne a cikin ta ba dan kaɗan fa sabo sosai da ka sani irin mutanen nan ne masu son kuɗin bala'i yana da mugu mugun son kuɗi to amma Allah bai bashi kuɗin ba an gane maganar da kyau ku to amma kun san wani ikon Allah yana da wata baiwa kuma baiwar da in ka gani sai ka yi mamaki Allah bai bashi kuɗi ba tabbas amma yana da baiwa mai ban sha'awa a tattare da shi to shi ne ina masa nasiha ana cewa wani ka gode wa Allah da baiwar da Allah ya maka kun san me yace mun sai ce Allah ya baka baiwar ta bai ni ya bani kuɗi ma'ana shi baiwar baya bukatarsa a bani baiwar da aka yi masa shi kuma a bashi kuɗi kawai sai ne ta'awuzi ne a uzu billahi ne inna lillahi wa inna ilaihi raji'un to dan kar ya gane cewa na guje shi ne ina fata an gane sai na san dabara da dai sai na zille sai na bar gurin ashe wasu sun fahimta to wasu daga cikin su suka kira ni sai na ce musu abinda wane yake faɗa wallahi in ma Allah bai azabtar da mu ba to zai iya kama mu a ranar tashin alkiyama to shine daga baya ya kira neman da sai ya nace masa magana da ya faɗa ta yi muni ya janye wannan magana ya tuba zuwa ga Allah domin lokacin da ya faɗi maganar wasu tun tsirewa suka yi da dariya kamar yadda kuma kuka yi dariyar nan amma maganar ba abin dariya ba ce mana shi Allah ai ya san menene ya dace da kai a matsayinka na bawan shi wani abin da kake fatan a baka in aka baka bala'i zai zama maka wallahi duniyar ka da lahirar ka to amma sai mutane suna raina ni'imomin da Allah madaukakin sarki ya ba ya ba su suna hankoran ni'imomin wasu to wannan ba karamin masifa bane Allah ya sauwaje saboda haka maganganu irin wannan gadon kafirai ne in Allah ya ga dama yayi kaza mana in Allah ya ga dama yayi kaza mana har ma suna cewa me yasa ba za a ainihin wato bubbugar masa da ruwa a ainihin wato garin Makka ba mu dinga gani tufajjira lana min al-ardi yanbu'a ko me yasa ba za a ainihin wato bubbuga idan da sahi annabi ne yace kasa kawai ta tsage ruwa ya fito mana mu ga ga wani marmarar ruwa kawai na fita ga wani lambu yanzu yanzu ya tashi abinda a al'adance ba zai yiwu ba sai su suke so Allah ya yi musu to babban abin takaicin shine da Allah idan ya musu za su yi imani duk da da sauki to akwai abubuwan da sun nema an musu kuma sun ki su yi imani to kaga me amfanin haka yasa Allah madaukakin sarki yace ayoyin a gurina suke ai in na ga dama zan iya turo su na ga dama kuma sai rike kayana ina fata an gane to shi yake cewa inna fi zalika la rahma abun nan ula awalam yakfihim anna anzalna alaykal kitaba yutla alaihim yanzu aya bata ihe su ba cewa mun sauke musu littafi ana karantawa sun kagara kalubalantar qur'anin mu ma balantana abin da bai biyo bayan qur'ani ba ban gane ko kun fahimta ba ai aya babba ita ce qur'anin da muka turo suka gagara kalubalantar sa inda gaske ne su gama da qur'ani in yaso sai mu sake turo wasu amma an turo ma qur'ani an ce ma ka kawo kwatankwacin sa ka gagara an ce ka kawo kwatankwacin aya goma ka gagara an ce ka kawo aya ɗaya ma ka gagara an kalubalance ka an ce kulla inidita ma'atil insu wal jinnu ala an ya'atu Allah ce ka ce musu inda mutane da aljanu gaba ɗaya za su yi taron dangi da ƙarfi da ƙarfe da shawari da basira da ilimi da technology da duk wani abu ala an yi atu bi misli hadha alqur'ani akan su zo da kwatankwacin wannan qur'ani Allah ya ce la ya'tuna bi misli wallahi ba su zo da misalin sa ba walau kana ba'dhum li ba'dhin zahira ko da shahin su da shahin sun taimaki junan su dan haka yace awalam yakfihim bai ishe su ba anna anzalna alaykal kitaba yutla alayhi cewa mun sauke musu littafi ana karanta musu shi ma bai ishe su aya ba su gama da wannan sannan sai su kalubalance wa mu turo wata aya na fata an iya wannan kaɗai ta ishe su tukunna inna fi zalika la rahmatan a cikin haiko da alkur'ani a tsakankanin su wallahi akwai rahamar Allah Allahu akbar Allah mun gode maka da ka saka mu cikin ma'abota alkur'ani ka saka mu cikin al'ummar annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam da ka sauke mana alkur'ani wa zikra liqaumin yu'minuna kuma an bato ne da tunatarwa ga mutane masu imani sai Allah ya ce qul kafa billahi ka ce musu ya ishe tsakanina da ku tsakani abin dangane da ubangiji baini wa bainakum tsakanina da ku shahidan Allah ya isa ya zamanto shaida a tsakanina da ku na fata an fahimci magana na dai isar muku da sako na muku wa'azi na faɗa muku inda kuke da kuskure da inda kuke ba daidai ba to don haka kafa billahi baini wa bainakum shahida Allah ya isa ya zama shaida tsakanina da ku akan cewa na isar da sako ya alamu ma fi samawati wal ardi Allah ya san abin da ke cikin mai da kasai wallazina amanu bil batil wanda suka yi imani da barna suka yi imani da kirme suka yi imani da gumaka suka yi imani da bautawa wani Allah wa kafaru billah suka kafirce wa Allah ulaika humul khasiruna in kana neman asararrun duniya da lahira idan ka samu magana ta kare Allah ka tsare mu daga asarar duniya da lahira za mu dakata a nan sai gobe za mu dora insha Allah ta'ala abinda muka faɗa daidai da ni da ku Allah ya tara mu cikin ladan wanda muka yi kuskure ko tuntuban harshe ko karancin ilimi ko bincike da ni da ku Allah shi ya sai mana hada huwa ma indana billahi tawfiq okay to a kafin nan akwai mai suna wannan da ya turo da ba akwai wani bawan Allah wai baban auliya'u o maman auliya'u ta turo da da naira no naira dubu daya baban bai da lafiya shi kuma auliya ya tafi ina ya tafi makaranta to don haka da a yi wa ban auliya wa addu'a Allah ba shi lafiya shi kuma auliya da ya tafi makaranta Allah ya sa ya gama karatu lafiya ya dawo cikin imani <laughs> akwai ɗaya daga cikin iyalai na ta ba da kuɗi ita ma ba sai na faɗi nawa bane cewa a saka iyayenta da addu'a akwai mahaifinta Allah ya masa rasuwa mahaifiyarta kuma tana nan raye muna addu'a Allah ya jikan mahaifinta shi kuma ita kuma mahaifiyarta Allah madaukakin sarki ya kara mata lafiya da imani tare da daya in mun tashi zan abin da ta bayar a bayar insha Allah akwai wani ya to wakafi waye wakafi kuma mai wakafi kamar ya to wannan da ya turo wakafi ne naira dubu goma sha biyar sai muhammad garba hamisu naira dubu biyar sai yakubu abubakar abdullahi naira dubu biyar sai abdulmalik dika muhammad naira dubu goma sai hafsa yunus sani naira dubu biyu da ɗari biyar sai ummi adamu abdullahi naira dubu biyu sai wani bawan allah naira dubu biyu sai jidda abbas muhammad naira dubu ɗaya da ɗari biyar sai su aibu sama'ila naira dubu ɗaya sai abdul wahab ya turo fi sabilillah naira dubu ɗaya ahmad muhammad naira dubu ɗaya a ola ola majid denso naira dubu ɗaya wani bawan Allah naira dubu ɗaya wani bawan Allah ma naira dubu ɗaya wani bawan Allah ma still naira dubu ɗaya wani bawan Allah naira ɗari biyar wani bawan Allah naira ɗari biyar sai sale bala muhammad naira ɗari biyar sai usama a abj global bento naira ɗari biyar sai wani bawan Allah naira ɗari shida sai wani bawan Allah naira ɗari takwas sai idris adamu naira ɗari uku sai bukar alhaji shara naira ɗari uku sai bello abdulrahman naira dubu uku da ɗari biyar sai wani bawan allah naira ɗari hudu sai shurhabil mustapha naira dubu biyar sai wani bawan Allah naira dubu biyu da ɗari biyar sai abdullahi ɗan ladi naira dubu ɗaya sai wani bawan Allah naira dubu biyu da ɗari biyar sai rukayya ibrahim naira dubu ɗaya sai ali aƙilu naira ɗari biyar sai wani bawan Allah naira ɗari biyar shi ma total wannan wannan shine lissaf abin da aka bayar jiya naira dubu sittin da shida eh, naira dubu sittin da takwas da ɗari hudu da hamsin bari mu karanta na yau sannan sai mu haɗa lissafi gaba ɗaya insha Allah a a na yau kuma eh eh shi ne kamfanin alkasin ko? akwai wani baya can sama to akwai wani bawan Allah naira 250 sai zainab abubakar samba naira 1000 sai usman yusuf naira ɗari biyar sai mutum sha biyar sun turo da naira dubu ɗaya haba ko kuwa haba mutum sha biyar naira dubu ɗaya to Allah ya sa a mizani amma dai ku bayar da mai kyau ku ba da kasiran Allah ba ku kasiran <laughs> ba wai ku ba da Allah ba ku kasiran ba ku ba da kasiran ma sai Allah shi ma ba ku kasiran a sai wani abba da yaransa da iyaye shi ma naira dubu ɗaya ɗari biyar to kai ɗin ma dai to kayi kokari Allah ba da lada wani bawan Allah naira ɗari biyar wani bawan Allah naira ɗari biyar shi idan an zo ba da taimako zaburar da mutane ake su bayar da yawa ba wai ana kashe mutum a ce a yi kalilan ma yayi a'a kalilan bai yi ba a kawo da yawa shi ne babba shi ma Allah sai ya kula ka da yawa ina fata an gane to amma idan iya arzikin kenan to muna addu'a Allah ya karo arziki ne albarka sai wani yana ya turo Allah ya jikan mahaifana ya bani lafiya naira dubu biyu Allah ya Allah ya Allah ya baka lafiya ya jikan mahaifa sai kamfanin alkasin alkasim a sa sha addu'a naira dubu talatin Allah ya jigan alkasim mai nama Allah ya gafarta masa ya masa rahama ya haɗa mu da ke a jannatul firdaus sai usaimin albani to malam usaimin dan gidan adam muhammadu albani ya tura naira ɗari ɗaya a sa mahaifiyarsa a addu'a to Allah ya mahaifiyar mahaifiyarka malam usaimin ya gafarta mata sai wani bawan Allah ya ce a sa iyayensa shi ma addu'a naira ɗari biyu sai wani bawan Allah naira ɗari biyu sai wani bawan Allah naira dubu ɗaya sai Fatima ya usani ga Qur'ani guda ɗaya kenan ko da naira ɗari da hamsin a samu a cikin addu'a to muna addu'a Allah ya Allah maɗaukakin sarki ya mana bukatun mu na alheri total ɗinmu gaba ɗaya da na jiya da na yau yanzu muna da naira miliyan ɗaya da dubu ɗari ɗaya da arba'in da ɗari shida da talatin da tara ina fata an gane wannan shine abin da muka tara ta ga lokacin da muka fara tafsirin nan zuwa zuwa yau muna addu'a subhanahu wata'ala ya sa albarka a cikin abin da kuke bayarwa ya kuma biya muku dukkanin bukatunku na alkhairi abin da muke nema a gurin Allah da mu da ku Allah ya bamu wanda muke neman tsarin sa Allah ya tsare mu Allah ya sa aljanna ta zama komar mu Allah ya haramta wuta cikin naman jikin mu da ni da ku gabaki daya rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azaban nar za a nemi taimako a halin yanzu kafin mai addu'a saboda akwai bukatu da yawa bayan abin da kuke tarawa yanzu haka mun shirya za mu ba wa marayu sama da mutum ɗari da wani abu har ma an siyo abincin an fara ƙoƙarin abin nan to gaskiyar magana taimakon ya yi kaɗan ya sa muka yi ittifaƙin kafin mu kai da ranar rufe tafsiri za mu fara neman taimako na fizikal taimako tunda wasu sukan zo da kuɗin aljihu suna so su bayar kuma ba su da akawun namba ko kuma ba su da wayar ma da za ta tura saboda haka za a nemi taimako da al'umma yan hizba sai ku zagaya muna addu'a Allah ba ku ikon taimakawa Allah kuma ya sa mu gama da duniya lafiya Allah ya tara mu da mu da ku a cikin wannan aikin alheri gaba daya ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة